bismillah rahman rahim sunana uba ahmad ibrahim malami a jami'ar jos bangaren ilimin shari'ar musulunci azumi dai wata ibada ce wadda allah maɗaukakin sarki ya farlanta wa mabiya wato musulmi ba kuma musulmin da wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo musu kaɗai ba har da sauran annabawan baya duka wani annabi da ya wuce allah ya ce kamar yadda ya farlanta mana azumi yanzu haka kuma ya farlanta waɗanda suka gabata kuma kowanne yana yi tasirin da ake so na azumi kuma shi ne tsoron Allah shi ma Allah ɗin haka ya ce la'allakum tattaqun ko kwa ji tsoron Allah tsoron Allah a nan kamar yadda alal misali wasu ke faɗi azumi shi ne kusan ibadar da ba wani riya a ciki don ma za ka yi riyar ka ba wanda zai kula ka za ka iya shiga ɗaki ka ci tuwonka ka fito kai ta yaushi kana wayo azumi yunwa ba wanda ya sani to kaga akwai ikhlasi kenan na inna naha sa'annan a lokaci guda kuma so ake yi ka tsaya lokacin watan nan kai ta ibadu ka nisantar da kanka daga dubu wata shegantaka domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da azuminsa bai hana shi yin gulma ba bai hana shi zage-zage ba bai hana shi wasu maganganu na banza na batsa ba to Allah baya buƙatar ya daina cin abinci da shan ruwa da rana la mai ana azumi kana wannan kamewa a lokaci guda kuma duk wani abu na sabo ka yi ƙoƙarin barin shi to hakan yana nufin tamkar Allah so yake a watan Ramadan mu ɗan yi kama da mala'iku waɗanda su bautar Allah kawai suke yi ba sa sabo tunda ku za mu yi kama da su ta wannan hali to mu yi iya ƙoƙarinmu wajen kamantawa ɗin don mu samu babban ladan da ya tanadar mana ladan da babu kamarsa domin ya ce azumi na wane kuma ni ne zan yi sakamako game da shi kaga kuma Allah da kansa ya ce zai yi sakamako har yana tinkahon zai yi kai ma ka san cewa zai bayar da sakamako ne ba karami ba